Jama'a Assalamu alaikum. A yau kamar yadda muka yi alkawari za mu jinginar na wani ɗan lokaci kaɗan da batun da muke yi kan batun rundunar 'yan sandan Najeriya za mu takalo wata badakalar wadda ta shafi tsabar kuɗi har naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda gwamnatin Najeriya ta fitar domin samar da wasu ayyuka na tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma birnin Lagos. Shi wannan kuɗi wanda a kuɗin Amurka dala miliyan ɗari hudu da saba'in ne akasarinsa bashi ne aka karɓo daga ƙasar China, wato an karɓo bashin dala miliyan 399 da rabi daga kasar China yayin da gwamnatin Najeriya ta cire tsabar kuɗi dala miliyan 70 daga aljihunta ta sa domin gudanar da wannan aiki. Aikin kuwa shine na samar da kyamarori na bidiyo na tsaro a waɗannan birane biyu da lambobi na gaggawa wanda mutum zai iya kira idan ya fuskanci wato wani hatsari domin 'yan sanda su kawo masa ɗauke da gaggawa. To amma kuma sai aka yi abin nan da aka saba a Najeriya aka ce an yi aiki aka fitar da kuɗi alhalin da wannan aiki ba a gudanar da shi ba a zahiri abin da ya sa har majalisar wakilai ta Najeriya ta ƙaddamar da wani bincike kan wannan lamari. Shugaban kwamitin binciken da majalisar wakilai ta Naɗa. shine Malam Ahmed Yarima, ɗan majalisa daga mazaɓar Misau da Dambam a jihar Bauchi. Bari mu faro da shi Malam Ahmed Yarima domin ya mana bayani na irin abubuwan da suke gudanar da bincike kai wato musabbabin wannan aiki na kwangila da aka kashe tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari da hamsin a kai. Wannan hanyar sadarwa ita ce za a amfani da hanyoyin waya na tarho, za a amfani da bidiyo bidiyo na ɗaukan hotuna a kan tituna da unguwanni da wurare a dukkanin waɗannan birane biyu da muka ambata. Za a yi amfani da kuma waɗansu watannin ma ɗan adam ɗin wajen inganta harkokin sadarwa tsakanin cibiyoyi daban-daban na hukumar ƙasa kama daga airport kama daga tanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen ruwa zuwa ainihin muhimman ofisoshin 'yan sanda da sadarwa. Wannan shine zai taimaka a gano mai laifi a lokacin da yake aikata ko ya aikata a ba kuma 'yan sanda damar su je kamo mai laifi cikin kankanin lokaci ba sai an kashe lokaci mai tsawo wajen neman mutum ba ana iya ganin hotonsa in ya aikata laifin a wannan titi ko a wannan unguwa na biyu kuma ana iya sanin wani wuri za a bi a kama shi ta hanyar amfani da waɗannan hotuna ko kuma hanyoyin watannin ɗan adam da akan iya amfani da su a wannan lokaci to amma 'yar aduwa bai samu sukunin aiwatar da wannan manufa tasa ba sai da wato goodluck johnson ya ɗauki shugabancin wannan ƙasa ya yunkuta aiwatar da wannan tsari kan tsabar kuɗi naira a yau biliyan ɗari ɗaya da hamsin wato kamar misalin dalar amurka miliyan ɗari hudu da saba'in domin aiwatar da wannan shiri to aka samu wani kamfani na ƙasar china da aka ji da shi zte aka ba shi wannan aiki cewa zai aiwatar da shi aka ɗauki matakai da tsare-tsare har shi kansa je China ya dawo aka zo aka sanya hannu wane ne ya tafi China ɗin ya je dawo Um, a wancan lokaci shi yar aduwa shi ya fara zuwa ya gano abin hmm. amma ba a sanya hannu a kan kankilar ba sai da shi jonathan din ya je ya dawo daga china bayan rasuwar shi tsohon shugaban kasa kafin mu je ga cikakken bayani na wannan kwangila da yawan kudinsa da makamantansu bari ka mana karin bayani ka ce abubuwa guda biyar ne abu na farko shine akwai irin kyamarori ɗin nan masu ɗaukan hoto na bidiyo da ake kira CCTV. Su waɗannan a kyamarorin nan a nan Abuja ne za a sa su a Lagos ne za a sa su kwa ina za a sa su kuma menene yawan su da ya kamata? Kowanne zai samu kamar guda dubu biyu. Mm. Sa'annan kuma akwai board board wato ake switch board daban-daban za a samu guda talatin da bakwai. Mm. kana kuma akwai wasu motoci na musamman na harkokin sadarwa din ne su ma akalla ba a ƙasa ba za a samu kamar dubu ɗaya kana kuma akwai antena antena bila adadin da za a same su a cikin ƙasar na a watsi. waɗanda ke zuwa gaba za a faɗaɗa su zamanto hanyar tarfo da sadarwa da ake jin cewa za a samu hanyar tarfo da sadarwa ta hannu ta salula kamar guda miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar abin nufi da kuɗin da za a samu daga wannan salula zai biya kuɗin wannan kwangilar da aka sanya hannu aka yi ta akan naira miliyan ɗari biliyan ɗari da hamsin. Eh. Wato shi wannan kamfani na ZTE ɗin nan shi kaɗai ne aka ɗauki waɗannan ayyuka guda biyar ɗin aka damƙa masa kan wannan kuɗi biliyan ɗari da hamsin? shi kada ya ba wannan kamfani alhali kuma wannan kamfani ma akwai tarihin ya yi kurakure wajen aiwatar da wasu tsare-tsaren samar da wayar tarho a yankunan karkara kusan na naira ko kuma dala miliyan ashirin da bakwai da bai nasara ba a Najeriya da aka so a faro a farkon hawan gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo. Shi wannan kamfanin ainihin kamfanin Najeriya ne ko kuma kamfani ne na kasashen waje? kamfani ne na kasar china wato abin da ya kamata ka gane a nan shine yadda ka gane kan maganar mm. zte corporation kamfani ne na kasar china mm. amma a najeriya da aka zo yi sai aka yi kamfanin zte najeriya saboda haka aka yi kokari a raba na uwa uba kamfanin da ke kasar china din da kuma kamfanin da ke najeriya da ke wannan kwangila akwai daraktoci guda biyu ne kurum 'yan kasar china amma babu mutum ɗaya ɗan najeriya a cikin takardar da hukumar rajistan kamfanin najeriya wato corporate affairs ta yi na cewa akwai ɗan Najeriya a cikin wannan kamfani. Hmm. Tun daga nan muka fara samun matsala da al'amari. Kuma kuɗin da aka bada su na wannan aiki kuɗi ne da aka ce rance. Wato kuɗin dama daga ƙasar China aka karɓo sa. Daga China aka karɓo daga wani banki da ake ji da shi Exim Bank. Banki na shige da ficen ciniki na hmm. ƙasa da ƙasa ko na duniya na ƙasar China. shi ya bada wannan rinshice wato tona maina. Shugaban ƙasa ne ya ɗauki wannan kwantarakin ya bayar ko kuma an bayar ne ta hannun wasu ma'aikatu ko wasu jami'an gwamnatin Najeriya waɗanda ya kamata. harkokin ma'aikatar harkokin 'yan sandan Najeriya a lokacin ita ce ta ɗauki ɗawainiyar aiwatar da wannan kwangila sa'an nan akwai kuma wata hukuma da aka ce da ita hukumar Niger Sat wato misalin hukuma ce mai lura da harkokin sadarwa na wasu nan Adam wato satellite to ita ce mai kula da aiwatar da an aiwatar da wannan kwangila amma matsala ta farko da aka gano tun kafin a fara wannan kwangila shine a bisa doka da tsarin Najeriya a cikin shekarun nan gaba ɗaya kafin a bada wata kwangila ta gwamnati sai an samu waɗanda suke gasa ko waɗanda suke neman irin wannan aiki akwai kamfanoni daban-daban na 'yan Najeriya da wasu kasashen duniya da suka nemi wannan aikin da ba a basu ba ka ji ɗaya kenan na biyu shi kamfanin an masa rajista ne a Najeriya da sunan kamfani uwa uba da ke can kasar China aka ce bashin kuma daga China aka biya wancan kuɗin daga can China kaga na biyu kenan na uku shine an ce za a biya wannan bashin da Najeriya ta biya ko ta karɓo cikin shekaru goma za a fara biya wato za a ɗaga ta kafa na wannan lokaci amma har yanzu da yake baka wannan magana ana ci gaba da biya a bisa ga 'yan makonni da suka gabata da muka bada wannan bincike najeriya ta biya naira naira ko kuma dala dala miliyan arba'in da ɗaya a matsayin kuɗin ruwa kan wannan uwa bashin da har yanzu ba a fara taɓa kuɗin uwar kuɗin ba ma wurin biya. a cikin wace shekara ne najeriya ta karɓi wannan kuɗin. ta karɓi wannan kuɗi a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Wato da yake shekaru goma ba su kai na mai da uwar kuɗin ba amma kuma ana biyan kuɗin ruwa a kai. to inda muka fara samun mishkila ke na biyu ita hukumar da ta gaya wa gwamnatin najeriya din cewa ya kamata ta iya mai da wannan kuɗi ta hanyoyi daban-daban misali ta hanyar cinikin ragowar hanyoyin sadarwa na tarho-tarho da ake da su to sai ya kasance kuma bata shawarci gwamnatin najeriya bisa hakan da gaskiya bilhaki domin a samu ribar amfanin da ake nema a samu daga wannan aiki ba menene ya kai har kuka ce za ku fara gudanar da bincike kan wannan al'amari tunda an ce an riga an yi maganan kwangila an karɓo kuɗi an ba da kwangila watakila an riga an yi aiki an gama ma tuntuni menene kai ku bincike kan wannan lamari na farko mutanen najeriya sun koka sau tarin yawa tun kafin zuwar wannan majalisa tamu tun majalisa ta baya da ta gabata aka sa a yi bincike a wancan lokaci binciken a zamanin mulkin pdp din ya ci tura a sakamakon dai yadda kowa san wancan kasa a wancan zamani take yanzu da aka zo aka sake gabatar da wata shawara a majalisa aka ce a bincike bilhaki da gaskiya binciken shine an ɗauki wannan kuɗi Najeriya ta ɗora kanta ƙarin nauyin bashi sa'an an zo ba a yi wannan aiki ba duk Najeriya nan kowa ya cewa idan ka ce ka lagos ko ka je ka abuja babu irin waɗannan na'urorin hoto ko kamara kamara ɗin da za su rika bada wannan bayani ɗaya eh, kenan sa'an babu wata lambar waya da zaka buga yan sanda su taimake ka ko likita kamar yadda yanzu zaka samu a nan america ko ingila ko wata ƙasa na uku su shine babu waɗannan layuka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar irin na GSM wato kamar a ce na MTL ko kuma a da ko kuma misali mu ce na MTN ko kuma na Zain ko kuma na Glo ko babu wannan alhali kuma a cikin kwangilin nan an ce akwai wannan na hudu a yanzu babu waɗansu motoci ko tashoshin sadarwa da ake da su da za a ce 'yan sandan Najeriya suna amfani da su domin kamo mai laifi domin sadarwa ka kira su su taimake ka ko wata cibiya a Najeriya nan babu wani kokari kuma da aka yi a ce ina adadin wannan motocin ina adadin antena antena da aka ce an gina a ina suke me aikin su duk waɗannan babu a takaice dai ganin babu abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe illa almundahana shi aka ce a wannan bincike To ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga aka ce an gudanar da wani aiki alhali ba a gudanar ba, su wane ne aka biya? A cikin shirinmu na gaba insha Allahu za mu tabo. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.